وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين duk abin da waɗannan suka aikata na alheri kaɗan ne ko da yawa ba za a tozarta sakamakonsu ba ladarsa ba za ta ragu ba Allah ya san masu tsoronsa waɗanda suke aikata umarninsa suke nisantar abubuwan da ya hana babu wani abu da yake buya a gare shi na daga ayyukansu kuma zai ba su ladar ayyukan.